Allah ta'ala ya mana gyaɗar dogo samanta ‘ya'ya kasanta ‘ya'ya tsakiyanta ‘ya'ya ya sa mu a cikin bayin da ake gafarta musu ake karɓan ayyukansu ake karɓan addu'o'insu a wannan wata mai albarka iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ka haɗa fuskokinmu da nasu a gidan aljanna Allah ta'ala ka ji kansu ka kai haski zuwa ga kabarinsu muna roƙon Allah ta'ala dukkan a cikinmu wanda ke da wata buƙata ta alheri Allah ta'ala ya biya masa dukkan abin da ya dame mu Allah ta'ala ya magance mana abin da muke nema a wurinsa Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonsa da ya ba mu muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa mafi girma na alhayyu da alqayyum na Allah ta'ala ya nuna mana bayan wannan annoba da dukkan wata annoba waɗanda suka rasu dalilin ta Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda suka kamu Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda ba su kamu ba da kowa da kowa a cikinmu Allah ta'ala ya sa ta zama rahama gare mu gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tausasa mana Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna jinƙai zuwa gare mu Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen ta ya ba mu ikon komawa zuwa ga dukkan ayyuka na alheri da muke na bauta masa daga hajji zuwa umura zuwa a ƙasa Najeriya da ko ina yadda muka saba ibada da dare da rana mu haɗu mu yi Allah ta'ala ya dawo mana da wannan aminci ya ba mu ikon yin wannan a wurin Allah ta'ala mai sauki ne a na gaba ina ƙarawa da ba da uzuri wani lokaci kamar yadda muka saba yi da rabi na kan yi dan jinkirin zuwa yanayi ne na harkoki da ke gaban mutum in mutum ba ma juriya yake ba karatun ba zai yi ba ina da abubuwa da yawa a gabana amma haka nake tilastawa na tabbatar da yana zo son aka ga ɗan mintuna kaɗan da nake latti a yi haƙuri halin da na samu kaina ne na yanayin aiki allah ta'ala ya karɓa a gare mu abin da muka kuskure allah ya yafe mana ba laifi mu duba tambayoyi kamar yadda aka saba yau za mu tashi darasi na goma sha shida ko ga watan ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da da da ashirin ɗaya. a yanzu har mun wuce rabin wata insha allahu ta'ala kaga yadda kwanaki ke tafiya yadda kwanakinmu suke karewa kamar yanzu ake za a fara azumi amma cikin taimakon allah an yi fiye da rabi a yanzu allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barkatu malam allah ya karo lafiya da zaman lafiya amin ya hayo ya gayo ga tambayoyi na da suna da alaka da karatu insha Allah ta'ala shin matar da ta yi wa mijinta hulɗi za ta iya komawa gidansa su yi aure wannan tambaya sheikh muhammad bin salih al-usaimin al-wahaibi al-tamimi rahmatullahi alai a cikin juzi'i na goma sha biyu namba na 450 a littafinsa na sharhul mumti' ala zadul mustaqni ya amsa tambaya da da cewa tahillu lahu ba'da aqdin jadidin hatta fil idda la budda min aqdin jadidin yace idan miji ya rabu da mata dalilin hul'i kuma kamar yadda muka yi bayani a baya hul'i a magana mafi inganci ana sa shi a babin alfasqu ne wato bata aure ne ba shika ba shine asalin maukifinsa so idan miji yayi alfasku da matarsa sai kuma ya zama daga baya suna so su dawo su rayu da juna saboda Allah yana iya yin haka waɗannan zukata damu Allah ta'ala yana juya su yadda yake so ne yau sai ka so abu gobe ka ƙi wani abu yau ka kishi gobe ka so shi wannan kowa ya san yana iya faruwa to sai suka ji suna sha'awar su koma su rayu da juna sai ce ya halatta su koma su yi aure matukar a ɓangaren shika ba su riga sun ƙarar da shika guda uku ba so in dai alfasku ne kawai aka yi na hulɗi za su iya aure amma ya ce da sharadi sai an sake sabon aure yace ko da tana idda iddanta da take shine jini ɗaya ne ita wadda aka mata hulɗi ba jini uku ba to bayan sun yi alfasku an ba ta auren da hulɗi ta fara iddan kwana biyu uku kuma sai suka ce za su yi aure sai ce za a iya dawo da ita amma a nan ba za a ce ya da ita ba sai dai a sake sabon aure don daman wancan ɓatawa aka yi ba wai shi ya warware auren ba so kula ga wannan koda tana cikin idda na jini ɗaya ne sai an sake sabon kullawa za ka zai zo da sabon sadaki bayan nan kuma a samu waliyinta a samu wakilinsa da 'yan waɗanda za su shaida sai a shaida auren idan an yi wannan ya halatta don abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa kullu talaqin alladhi fihi al'aw dukkan wani shika da aka yi wanda a cikinsa al'ar a cikinsa akwai ba da wata kadara ko an yi refundin wani kuɗi an mayar masa ko ya mayar ta mayar masa in dai an mayar da wani abu ya ce to wannan ya shiga cikin babin hul'i ne in dai a ciki an yarjejeniyar mayar da kuɗi ya ce to wannan ana sa a katigori ne na hul'i mafu yau tayyib so da haka a magana mafi inganci shine cewa za su iya yin aure amma dole sai an yi sabon aure ko da tana cikin idda wallahu ta'ala alam wannan ya ce ci gaba da tambayar malam idan har zai mayar da ita yaya matsayin alfasku da suka yi a baya mun yi bayani cewa alfasku da ake yi na hulɗi ba shuka ba ne wannan ita ma fatawa din ibnu uthaymin rahimahullah ya magana a kanta a cikin wannan littafi da sharhul mumti ala zadul mustaqni a juzu'i na sha biyu namba na hamsin yana cewa shi al hul ko kuma alfasku da aka yi a aure din ba shika ba ne so da haka in ana irga shika ba irga da shi kuma ya kafa hujja da ayoyin da muka yi tafsiri a wannan ramadan din aya ta 229 al-talaku marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan da aya ta 230 fa in tallaqaha fala tahillu lahu hatta ha zawjan ghaira kaga an kira shika ɗaya biyu a cikin aya ta 229 sai aka kira hulɗi a ciki sai kuma aka kira shika da uku To kaga in ka ɗauki jerin gwanan ayoyin inda hulɗi shika ne da ya zama shika hudu ne wannan kuma ya saba ijma'in malaman musulunci na duk duniya cewa babu shika hudu shika uku ne mafhum tayi kula ga wannan alfasku magana mafi inganci ba za a irga da shi ba a cikin jerin gwanan shika mutanen masabar hanabila wasu na iya ganin cewa a sharaɗi dai ana iya irgawa da alfasku shine idan da aka zo alƙalin sai ya ce to za ta mayar masa da kaza amma a yanzu ba zan bata ba ni da zan bayar idan har alƙali ya yi wannan ya canja abin ya ce ya mayar talak ko da hulɗi ya hanabila suka ce dan a fita a cikin shubuha sai a ɗauke shi a matsayin mai a matsayin shi shika ne don abin da alkali saboda alkali iya da damar da zai iya yin wannan amma in dai bai yi haka ba ya ce an yi hulɗi aka bashi da sunansa na hulɗi to idan ana jerin gwanan shika ɗin shi ba za a sa a ciki ba ke sa haga na farko ta mayar da kudin na biyun ba takarda yake rubuta cewa na sake ki ba cewa aka yi an yi hulɗi na uku in shika ne jini uku ake yin iddansa ko kuma abin da ya kama da haka amma ita ne take yi tana yin jini ɗaya ne ba jini uku ba wanda ita ce fatawa ta ibn abbas radiyallahu an ita ce fatawa ta shekul islam rahmatullahi ita ce fatawa ta imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alai akan ta shek muhammad bin salih al-usaimin rahimahullah yake akan ta shek bin bas rahmatullahi alai duka sun yi tarayya akan wannan fatawa su haka matukar hulɗi aka yi sai a ajiye alfasku a gefe sai kuma a kirga shi kan aure da ya faru wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce ko ta ce assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu malam allah ya ji kan mahaifa amin ya hayu ya kayo malam shin ya halatta ba da tazarar haihuwa tsakanin ma'aurata saboda dalilin wahalar tarbiyyar ‘ya'ya da suke samu sai su ba da tazara ko kuma bai halatta ba ba da tazarar haihuwa bisa ga dalilin da kika ambata ya halatta bisa ga dalilin da kika ambata saboda idan muka duba cikin nurin aladdar na 21 ba na 394 abdulaziz bin bas rahmatullahi alaiwa wa qaddasallahu ruhahu ya yi magana a kan cewa yana halatta a yi ba da tazarar haihuwa shine child spacing child spacing between ɗa na farko zuwa na biyu dalilin wahalar tarbiyya da uwa take sha da uba wajen tarbiyyar yaya idan kalubalen tarbiyya yasa suna wahala to shari'a ta amince suna iya ba da tazara ta aihuwa tsakanin ɗa na farko zuwa ɗa na nawa zuwa ɗa na biyu ko na biyu zuwa na uku ko na uku zuwa na hudu ya halatta a baya kuma malamai da yawa sun tafi akan wannan dogaro da hadisi na imamul bukhari rahmatullahi alai hadisi na takwas. da jabir bin abdullah radiyallahu anhu yake cewa kunna na'zilu wal qur'anu yanzil mun kasance muna yin azalo qur'ani yana sauka bai hana mu ba azalo wani irin tsari ne da sahabbai suke yi na kokarin child spacing ba da tazara tsakanin yaya sai suna yin azalo wajen mu'amala ta aure da iyalansu shine sai su tabbatar da babu wani ruwan jikinsu da ke shiga ruwan jikin iyalan amma duk da haka kuma sun kusanci juna to wannan azalo din sahabbai suna yi kuma jabir dan abdullahi ce qur'ani yana sauka ba a hana mu ba to akwai abin da ake cikin sa matsayin approval silently shine at-taqrir idan har kuna yin abu a zamanin sahabbai qur'ani bai ce ku daina ba kuma fiyayyen halitta ya gani bai ce a bari ba to yayi takriri shine yayi approving wannan abun silently wato silently tunda bai yi wani ba da wani interference a cin abin da kuke ci a dakata ba to ya zama ya halatta don in abin da suke laifi ne qur'ani zai hana ko fi Allah halatta ce ku daina don shi baya ga kuskure bai gyara ba kula da wannan Sheikh bin Bas rahmatullahi alaihi ke cewa idza kanatil mar'a laha auladun kathirun wa yashqu alaiha tarbiyatuhum al-islamiyya idan mace tana da 'ya'ya da yawa kuma tarbiyyar musulunci yana mata wahala dalilin wannan yace la mani min fi'li zalik babu abin da zai hana uwa da uba su yi agreement za mu rika da tazara tsakanin na farko da na biyu na biyu da na uku na uku da na hudu don me don a kula da tarbiyyarsu a kuma kula da lafiyarsu idan kuma za a yi wannan kar a kuskura niyya ta baci in bacin niyya shine karka tunanin yanzu kai kake ciyar da yaya da barbarinka ne yake bada arziki to anan niyya ta baci tunani kawai na kai ai rayuwa tana da wahala ne yanzu ba da ma da kuɗi ba a tunanin wannan za dai ka tuna karantar da su haƙƙi ne a kanka ya za ka yi idan zai wahalar da kai za ka iya ba da tazara tarbiyyantar da su aiki ne a kanka idan zai wahalar da kai za ka iya ba da tazara amma kar tunani da iyaye suke na me na kuɗi kaɗai wannan kuma lalacewar niyya ce ba a bukata mu yi akan niyya irin wannan niyya irin wannan kuma baya halatta wallahu ta'ala a'lam ina ga sai mu hakura nan saboda yanayi na lokaci insha Allah ta'ala a yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha shida ko ga watan ramadan hijira shekara ta 1421 a rama ayata ta nuna za mu tashi 233 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن لهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار ولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير جزاكم الله خيرا suratul bakara aya ta 233 insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wal walidat iyaye mata yurdina suna shayar da aula da hunna haulai ne shekara biyu kamilaini cikakku liman ara daga wanda yake nufi ayyutin marraba'a dan ya cika ainihin shayarwa wa alal mauludi la ga wanda aka haifa masa ɗa shine uba kunna haƙƙinsa ne ya azurta su ta ɓangaren ciyarwa da kula da dukkan haƙoƙinsu wa kunna da tufatar da su bil ma'arufi da kyautatawa la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a ɗora wa rai sai abin da za ta iya ba tare da ta tagayyara ba la tudarra walidatun bi waladiha kada a cutar da uwa da ɗanta wala mauludun lahu bi waladihi kuma wanda aka aifa masa dadin kada a cutar da shi wa alal warisi mithlu zalika ga wanda ya gaji walittantakan ɗa shi ma zai aikata wannan fa in arada fisalan idan uwa da uba suna niyyar su yaye dan su ko yar su an taradin kuma. bisa ga yarjejeniyar ɓangarori biyu uwa ta yadda uba ya yadda wata shawurin da kuma shawartar masana wannan bangare kamar likitoci fala junaha alaihi ma babu laifi su yi yaye gabanin ɗaya sha nonon shekara biyu wa in arattum idan kun yi nufin an da da da ku ba wasu renon 'ya'yanku saboda wata bukata ta tilas da ta sa sai an yi haka fala junaha alaikum babu laifi gare ku idan sallamtum idan kun ba da su maataitum idan in kun mika ma'ataitum abinda kuka ba su bil ma'rufi da kyautatawa wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah wa alamu ku sani annallaha lalle Allah bima ta'maluna bisa ga abinda kuke aikatawa basirun mai gani ne subhanahu wa ta'ala mun fara magana yar takaitacciya akan wannan aya jiya muka tsaya akai ba mu je ko ina ba babu laifi yau insha Allah ta'ala mu tashi akan ta walwalida to kalmar walida ala wadani fa'ila shine walida wacce ta haifi ɗa walidun ala wadani fa'ilu shine uba almaulud shine ɗan da aka haifa so alwalida uwa alwalid uba almaulud kuma abin da aka haifa in kuma aka ce almauludu la shine wanda aka haifa masa ɗatoshi to shi a ma zama uba shi al-maulud ne ɗan. sai aka ce al da da ne wanda aka haifa masa ɗan. wannan ke tabbatar da shi da da ko ya na uba ne so da haka al-walidat nan a matsayin ismu fa'ilin ne wacce ita ce mai haihuwan ɗan shine al-walidat ita da haifi da sannan ina khabar ɗin khabar ɗin ya zama mai mahzuf an goge shi saboda balaga na qur'ani sai a kaddara al alwalidat al yurdi'ina auladahunna kaga yurdi'ina sai zama fi'ili ne mudari'i mustaqbali duk da bai zo da sinun ba za su shayar ko kuma suna shayarwa ya zama fi'ili mudari'i kunna sai zama shine maf'ulun bihi wa huwa mudafun hunna kuma ya zama mai mudafun ilayhi yaudu ila ish ila alwalidat almurdi'at kenan to daka alwalidat iyaye mata sai mu kaddara almurdi'at waɗanda suke shayar da nono wa 'ya'yan da suka haifa yurdi'ina suna shayarwa gabanin mu je nan mu yi magana akan yurdi'ina sai mu zo kan aula da hunna 'ya'yansu a nan da aka ce aula in an ce waladun yana nufin namiji ne ko mace in an ce walad waladun bintun in an ce waladun me ake nufi namiji bintun sai a ce mace amma aka ce waladun ba a kira bintun ba a ƙa'ida na shari'a shine mace na shiga cikin waladun din inda an ce waladun wa bintun to sai mu ce yanzu waladun namiji bintun bace amma da aka ce aulad ya'ya za mu iya cewa mata suna shiga cikin ya'ya wannan idan ka bi lafazin Qur'ani zaka samu misalai da dama yusikumullahu fi أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين كاغا القرآن wannan cikin suratul nisa aya ta goma sha ɗaya sai Allah ya ce yusi kuma Allahu fi auladikum Allah yana muku wasiya cikin ku sai ya kira kalmar jam'in waladun kaga in mun ɗauka waladun maza ne to sai ayar kuma ta fassara menene auladin shine lizzakari mithlu haddil unsayayni a rabon gado na miji ɗaya ɗa yana samun rabon ƴaƴa mata biyu kaga wannan ke bayyana ce an ce aulad maza da mata duka sun shiga ciki da mufradi singular sai a ce waladun aulad kuma sai zama jam'u taksir ne so kaga anan ya zama kenan ana shayar da na miji ana iya shayar da ya mace idan an haife ta mafhum tayyib sai mu da kan yurdi ina shayarwa mun yi bayani cewa qur'ani ya sauka shekara 1400 da yan kai na daga cikin mu'jizan qur'ani yadda ya ta magana kan muhimmancin shayarwa a yanzu bincike na likitanci idan muka duba kamar bangare na nutrition bangare na world health organization who unicef health lion dukkanin suna da research da yawa da suka fito da fa'idodin ɗaya sha nonon mahaifiyarsa fiye da a ɗauka kawai a bayar da shi zuwa ga wata ta shayar da shi saboda uwar ma'aikaciya ce ana buƙatar ɗa ya sha nonon uwar da ta haife shi wanda yake tabbatar da mu'jiza na ƙur'ani abin da ya faɗa shekara 1400 da yan kai sai yanzu suke gane ba. kuma na daga cikin fa'idodin shan nonon uwa yana da wasu alkhairai da wasu abubuwa da yake ɓanta da su babu nonon da za a ba wa ɗa a duniya ya samu wannan kwatankwacin yadda na kuma masa yake ko kuma na wata mace in ba a samu na uwa ɗin ba na farko shine a nonon uwa da ya yake sha kai tsaye ba a samun jams a cikin irin kwayoyin cututtuka ba sa shiga amma an ka dauko wani nono na akuya ko na sa ko na raƙumi da ake ba wa yara in ka tatse shi gabanin a ba wa ɗa ana iya samun wasu jams a ciki kuma nono na uwa an riga an yi sterilizing ɗinsa na divinely haka Allah ta'ala ya yi na biyu daga cikin fa'ida masana suka ce nonon kowace uwa da take ba wa ɗanta ko 'yarta Allah yana ajiye shi ne a gwargwadon temperature da ya dace da ɗan a kuma wannan zangon da za a bashi safiya ko rana ko dare rani ko damuna ko abin da ya kama da haka temperature ɗin dare ne zafinsa bai yawa ba da zai cutar kuma sanyinsa bai yawa ba da zai cutar Allah yana ba shi ne gwargwadon yadda yake bukata na uku a cikin nonon uwa akwai protein akwai sugar gwargwadon abin da ɗan yake bukata kuma gwargwadon ita uwar da ta haife shi sai Allah ya bashi wannan protein da shuga ɗin gwargwadon abin da yake bukata na hudu a cikin nonon uwa akwai element da ɗa yake sha wanda ba zai samu a cikin wani nonon da aka yi shi da inji ko aka ɗauko na wata dabba aka ba shi ba a nonon mahaifiyarsa yake samun wannan na biyar nonon uwa yana ba da wani psychological and emotional bond tsakanin uwa da ɗa za ka ga ɗan yana tashi da ƙaunar mamarsa saboda mai iya shan nonanta ko da bai gada kowa a ko'ina in ya ga mamarsa yana iya gane ta yana fara rarrafe duk inda ya farka a bacci su shine ina zai ci karo da mahaifiyarsa saboda mai wannan alaƙar ta fara kulluwa tsakani na hakika duk ana samu dalilin me dalilin nonon uwa ne da ake sha kuma Allah Ta yana ci gaba da sarrafa nonon a jikinta gwargwadon zangonsa na rayuwa nonon da yake sha a lokacin da aka bai sati ɗaya ba dole ya zama ɗaya da wanda zai fito daga nonon mahaifiyar bayan wata biyar ko daga cikin mamanta ba bayan wata biyar saboda me Allah ta'ala yana ci gaba da kula da girmansa ana kokarin kyautata al'amuran da zai fito a cikin nonon wanda yake kuma nuna muhimmancin kula da matar da ke shayar da ɗa don abin da ɗa yake samu a jikinta ba ƙaramin nauyi ake sauwaƙe mai gida ba inda yau ba ta da lafiyar da za a sha nonon aka ce ka ɗauko mai shayar da ita ka sa mata albashi ka kula da abincinta da kaza da kaza sai ka raina kanka sai ka gane ashe ba karamin nauyi uwar ta ɗauke ba shi yasa kalmar irba shayarwa babban al'amari ne a musulunci uwa ta haife ka ta shayar da kai ta haifar ta shayar da ni ta haifi arma ta shayar da shi wannan yana ƙulla wata alaƙa mai girma tsakani bayan alaƙar haihuwa to alakar shayarwa ma wata alaƙa ce mai girma wannan ya sa a ka'idar musulunci idan mace ta shayar da ɗa ko da ba ita ce mahaifiyarsa ba sai mamarsa ta haife shi ko sai ta rasu sai aka ce to mamarsa hajiya wance ta rasu sai aka ba da ita zuwa ga malama wance da shayar sai ya sha nonon malama wance dalilin wannan shan nonar malama wance da ya ita malama wance yanzu ko da ba yan ba ne aure tsakanin su ya zama haramun na biyu kuma automatically ta zama ita ma yanzu uwa ce sai a ce uwar da ta shayar da shi Nonan ta ya sha saboda ginuwan jikinsa da nonan ta ya gini so yanzu ta zama uwa ta shayarwa ya zama iya da uwa biyu a ƙur'anance akwai uwar da ta haife shi akwai uwar da ta shayar da shi kuma dukkaninsu kowa uwa ce na uku ‘ya'yanta ko da ba ‘yan uwar jini ba ne yanzu ‘ya'yanta mata haramun ne gare shi sun zama a hawat minar raba'a ‘yan uwansa ne yanzu dalilin shayarwa ‘ya'yanta in kuma mace ne ta shayar to ‘ya'yanta maza ma menene na'am in mace ce ita ku aure har tsakaninsu kaga wannan ke bayyana maka muhimmancin shayarwa wannan hadisi ya ce idan aka shayar da mutum sau biyar wannan ya haramta aure tsakanin su ga hadisi nan na imam muslim rahmatullahi alaihi hadisi na 1452 da manzo Allah tsira da aminci sabbata a gare ke cewa riwayar na na Aisha kana fi ma unzila min alquran ashar raba'at ma'lumat yuharrimna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat da a farkon musulunci abinda aka saukar a qur'ani wannan kuma magana ne mai tsayi nasful lafz wal hukum nasu tilawa wal farkon abin da ya sauka a ƙur'ani shine shayar da ɗa sau goma ne yake haramtarwa daga baya sai aka soke aka ce duk wanda ta shayar da ɗa sau ɗaya biyu uku hudu biyar aure ya haramta tsakaninta da shi kuma ta zama uwarsa 'ya'yanta ma ba zai aure 'ya'yan ba inda ya sha guda biyar wannan ba zai aura ba sannan akwai hadisan da suka bayyana cewa shan kuma ya zama ya kama ya sha ne a lokacin da yake shan me gabannin a yaye shi akwai hadisin tirmidhi rahmatullahi alaihi da manzo yake cewa la yuharrimu min ar raba'a illa ma fataqa al-am'a fi sadi wa kana qabla al-fitar wannan hadisi ya cikin sunan na imamu Tirmidhi rahmatullahi alaihi hadisi na 1152 fiyayyen halitta yace abin da ke haramtarwa shine shayar wanda ya kosar da hanji ciki ya shiga ya cika sannan bayan nan nonon da aka sha gabannin yaye shi gabanin yaye to wannan ke bayyana in tsautsayi ya sa wani ya sha nonon wata bayan yaye da shekararsa sha biyar sai sha nononta ya harata zama uwarsa ba ta zama ba saboda mai sharaɗi ya zama mai kana qabla fitan gabannin a yaye shi in bayan an yaye ne to kuma baya mai da ita uwa shi yasa muna yawan samun tambaya idan aure ya daɗi mutum ya tambaye ka ce tsautsayi ya sa ya sha kaza na iyalinsa yaya auren to ai da haƙoranka kana nan <laughs> baligi ka ce kuma za ka yi tambaya a kai to irin waɗannan ana yiwa tambaya sharaɗi shine gabanin a ɗa kaga in gabanin a yayi ne ya zama mai? ya haramta sannan shi ya sa fiyayyen halitta shi da kansa sallallahu alaihi wasallam an taɓa masa ta yin yar gidan uh, bintu hamza yar hamza a cikin hadisin bukhari hadisi na 2645 sai yake cewa la ta li ba ta halatta gare ni saboda me saboda yar dan uwana ne ta bangaren shayarwa dalilin yar dan uwa ta hanyar shayarwa yace ba zai yi magana aure da ita ba wannan yake da maka girman shan nono ko da mace ba ta haife ka ba in dai akan nonon ta ka rayu to yanzu ita mama ce kuma ba ka iya auren 'ya'yanta 'ya'yanta sun zama 'yan uwanka ne so da haka wannan aya gaba ɗaya karatun yau ya takallata ne akan shayarwa da yaye da kuma wata wacce ta ya rasu so da haka kenan kaga ta zama uwa kuma ita kalmar yurdi'ina daga kalmar raba'a ne raba'a shine fa'ala yurdi'ina yuf'ilna shine mizani so da haka masdarin kalma ɗin asali shine harufa guda nawa guda uku da ra'un da zuwa da ainu Mafu su ne asalin masdarin kalmar shayarwa shine uwar da take ɗaukar mama ta ba wa ɗanta Allah ta'ala ya yi magana a shayarwa yanzu a nan a Kur'ani an kira kalmar raba'a ko yurbi'ina ko kuma kalmar da aka yi ishtikakinta daga shayarwa aƙalla za a samu wurare a Kur'ani kamar guda goma sha ɗaya da Allah ta'ala ya kira shayarwa ko kalmar shayarwa ko abin da aka ciro daga shayarwa a cikin wannan aya ita ce ta farko a ƙur'ani akwai wurare guda nawa arama zai irga mana a cikin wannan aya mun samu guda nawa a wannan aya da muke karantawa yurzi'ina ga ɗebo na biyu liman arada ayyutimma arraba'a mun samu biyu sai na uku Eh, wa in ratu an wula da ku kaga anan mun samu uku a cikin guda goma sha ɗaya mun samu nawa uku saura nawa saura takwas ba da fi aran ma mu nemo su ka shiga cikin suratun nisa'i a cikin aya ɗaya Allah ya kawo guda biyu sai mu gwama da wannan sai mu samu guda biyar hurrimat alaikum ummahatukum hurrimat alaikum أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم و وعماتكم وخالاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم جزاكم الله خيرا mun samu guda biyu a ayar da aran ma ya kawo nisa'i aya ta 23 hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arba'anakum kaga daya wa akhawatukum min arba'a na biyun kenan kaga iyayen da suka shayar da ku kaga a wurin an kira shayarwa sai kuma yan uwanku na shayarwa wanda kuka sha nonon uwa daya akalla mun samu guda biyar a cikin guda goma sha ɗaya sai mu tafi kuma suratul hajji ka duba aya ta biyu kan maganar tashin kiyama a nan ya bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum hmm. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها جزاكم الله خيرا wannan cikin suratul hajji aya ta biyu mun samu guda nawa ƙarin guda biyu dama muna da guda biyar shine yau matazhalu kullu murbi'atin kaga daya amma arba'at a ranar tashin kiyama dukkan wata mai shayarwa za ta yadda ɗan da take shayar da shi wata za kullu za ta hamlin hamlaha duk mai ciki saboda bala'in tashin kiyama za ta haihu a lokacin ko da cikin wata uku ne ko ma ƙasa da haka to kaga a nan mun samu biyu yau ma ta zahar kullu murdi'atin amma arba'at kaga murdi'a da kuma arba'at so mun samu guda bakwai a cikin guda nawa a cikin goma sha ɗaya sai goma da fi suratul qasas wa auhayna ila ummi musa an ardi'i jazakumullahu khaira wannan ita ce jiya arama ya kawo da cikin suratul qasas kenan aya ta bakwai Allah ta'ala ya ce sai muka yi ilhama muka yi wahayi zuwa ga uwar Musa an arzihi da ta yi da ta shayar da shi kaga anan Allah ta'ala sai kira me yace sai muka yi mata wa'ayi na ilhama ta shayar da shi an arduihi kaga mun samu nawa yanzu mun samu takwas akwai na tara shi ma zaka same shi a cikin kasas din wa harramna alaihi wa harramna alaihi al-mawadi'a min qablu fa qalat hal أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون kaga anan mun samu na nawa kenan na tara a cikin suratul qasas aya ta goma sha biyu wa harramna alaihi almarabi'a. duk matar da aka kawo da Musa ya sha nan sai ya ki lokacin da aka jefa shi a kogi yana gidan Fir'auna da aka tsince shi sai har Allah ta'ala ya kaddara ya dawo wajen mamarsa da ya kama nonon ta sai ya sha sai aka ɗauki nauyin ta ɗanta ya dawo wurin ta ba a hada kashi da take tsoro ba kuma yanzu ana biyan ta albashin shayar da shi ka duba hukuncin Allah in ya so yin abu wallahi ba wanda ya sai hada shi yau sai ga Fir'auna ya bai yana biyan mamar Musa ta shayar da shi bai kuma san cewa wannan ɗanta bane kuma ta jefa shi a kogi saboda biyayya ga umarnin Allah to ga anan sai ya ce wa haramna alaihi marabi'a min qabl nonon kowace kama sai ya kisha a kawo wannan ya kisha a kawo wannan ma masana zuwa da ya kama sai ya sha sai rauni ya ce wannan yayi nawa za a biya ki faɗi sanarin ki a rika baki kamar ki ɗanta ya tsira kuma an yi me kuma Allah ta'ala ya dawo da shi gare ta kuma ana biyan da tana shafe shi ko ba san nan da bane kuma ta yi daraja saura guda nawa kenan mun samu nawa mun samu tara kenan ko akwai guda biyu a cikin suratul talaq ran ma ka koma aya ta shida أسكنوهن أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروا باركوا ما تبقي لينفق ذو سعة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه koma koma koma ta shida da ta bakwai ɗin ka hada su ta shida da bakwai bismillah ولا ولا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى أتشكي آية تشيد من سامو قولا بيو شيني فإن أرضعن لكم يا ذا من قوما سيكون لشاء فسترضع له ukhra to waɗannan sune wurare goma sha ɗaya a ƙur'ani da Allah ya kira kalmar shayar da ɗanonan mahaifiya a wurare ɗaiɗai guda nawa mun samu wurare guda goma sha ɗaya dukkanin sun za kaza ga akwai darasi a can na talak da ya kawo yanzu fasatur diku da in uwar ba ku yi agreement za ta shayar da ɗaya ba a halin ka sake ta tace ba za ta shayar ba so dole a nemo wata uwar da za a ɗauki ba ta albashi don ta shayar shine fasatur ko da ukhra kuma wajen biyan albashin da kuma ba da allowances ga uwa sai ce li yunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra wadannan sune wurare guda goma sha ɗaya da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurni da cewa a shayar da da koyi bayani kan hukuncin shayarwa ko abin da ya kama da wannan haulaini idan za a shayar kalmar haul ka'ida shine asana. ko al'am al'am in an ce al'am shine shekara ko an ce asana duka iya ɗaukan shekara akwai ayar da ke fassara wannan ita ma kan al'amari da ya shafi haihuwa araba, za ka iya nemo mana ita ko shekara din na amin ka iya tafiya ko da cikin wa wasaina al-insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi Hmm. ya zama cikin suratul luqman kenan aya ta goma sha hudu kaga Allah ta'ala ya ce wa wasainal insana bi walidayhi mun yi wasiya wa da kan yayansa hamalatu ummuhu wasu ta dauke shi wahanan ala wahani rauni kan rauni wa fisaluhu sannan yayansa Allah ta'ala ya ce fi amaini a shekara biyu kaga haulaini shine amaini amaini kuma shine sanataini so haka da haulaini da sanataini da amaini shine shayarwan shekara biyu ko wata 24 kuma ana magana haulaini shekara biyu ba ana maganan january to december ba ne ana magana ne akan almuharram zuwa zulhijja hilaliya wannan jinjirin watan da shi ake magana don in muna ɗauka wai irgen kalanda ne na gregorian muna ba ma iya kiyaye irge daidai saboda kwanakin suna da sabani duk inda addini ya ce maka shekara iya magana akan shekara ta hijira ce in ya ce maka a shayar shekara biyu a nufin shekara biyu na addini ne kar ka rika canja tunani kana cewa to ai mun fara march april may june a'a ba haka ake ba a'a kun fara safar rabiul awwal rabiul jima'a da awwal haka zaka irga saboda kwanakin na da bambanci so da haka mu kiyaye in qur'ani ya ce shekara to tuno al-muharram zuwa zulhijjah kar ka tuno january to december ba shi yake magana ba kamilaini wannan taukidi ne na lafzi shekara biyu cikakku ana iya shayar da yaro za a bashi abinci na shekara ɗaya biyu wannan abinci ne nonon mahaifiyarsa har a kai matakin da za a sirka da wani abu liman a rana ga wanda yake nufin ayyutin marraba'a ya cika shayarwa shine idan uwa da uba suna nufin su shayar da ɗa cikakken shayarwa me zai yi Shi ne za a shayar da shi tsawon shekara biyu amma akwai buƙatar kuma mu warware wani abu dan wani wuri qur'ani kuma ya kira wata talatin بسم الله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا wannan cikin suratul ahqaf aya ta goma sha biyar kaga mun yi wasiya ga mutum ma masdar ke shi ki bisa ki kurhan bisa kurhan ko mm. wa wasaina ihsana hamalat ummuhu kurhan wa wada'ahu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara wannan cikin ahqab aya ta 15 kuma sai Allah ta'ala ya ce da daukan cikin da shayarwa za a samu mai wata 30 anan kuma yace shayarwa wata 24 wannan yake ƙara bayyana wata mu'jiza ta Qur'ani cewa da daukan ciki da shayarwa yana kai wata 30 in an ce wata 30 to shine misali an haifi ɗa wata tara za a shayar da shi na kamar wata nawa wata ashirin da ɗaya kaga in ka gwama an samu wata talatin a nan kuma an ce wata ashirin da hudu wanda yake ƙara bayyana mu'jizan ƙur'ani cewa ana iya aihuwa ɗaɗan wata shida shine ɗa da aka haife shi a 25 weeks plus 2 days sati 25 a tara da kwana biyu shi zai baka 175 plus 2 shine 177 days shi sa wannan shine kusan abin da yake tabbatuwa na haifi ɗaya rayu Allah yana iya yin komai amma bisa abin da bincike bayyana ɗan da ake tsammanin rayuwa yakan zo duniya ne bayan ya yi kwana akalla kwana 177 a cikin mahaifiyarsa shine zai iya fitowa ba tare da wani wahala ya rayu ba to wannan kaga a nan da aka ce wata shida da za a iya haifansa misali in ka ba ma dan wata shida da shekara biyu ya zama mai ga 24 months ga 6 da ya ciki ya zama 30 shahara din ya fito in kuma wata tare a ciki sai aka shayar da shi wata 21 ya baka nawa ya baka 30 dan wata tara kuma shine wanda yake kamar approximately kwana 266 a cikin mahaifiyarsa daga shigan ciki zuwa haihuwa to wannan yana ƙara bayyana mu'jizan qur'ani ne in ka ɗauki, haulai ne kamilain wata 24 to yana iya ɗauka shine mafi ƙarancin watannin da ɗaya a ciki aka haife shi ne wata shida sai a shayar da shi wata ashirin da hudu to ya samu wata talatin ne wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna shahara in kuma ya wata tara a cikin ya fito ana iya shayar da shi wata ashirin da ɗaya ya zama wa hamluhu wa fisaluhu na shahara mafhum tayyib so haka wannan ba ta fitowa ta sai ka koma cikin suratul luqman ka dauko aya ta 14 ka koma cikin haka ka dauko aya ta nawa ta goma in ka gwama sai abun ya fito sai bayyana maka mu'ujizan qur'ani da kuma cikan halitta da time da ake haifan da liman arada ayyutin marraba ga wanda yake son cika shayarwa zai yi wata 24 da wannan malamai suka ce idan ɗa yayi wata tara a ciki in an shayar da shi wata 21 yana iya yin me ana iya barinsa a wurin ba sai an kai shi wata 24 ba amma ko shi idan akwai bukata da shawarin masana likitoci suka ce a kara masa nonon zuwa wata 24 a shari'a ya halatta a kara masa idan ya ma wuce 24 ya halatta a idan me don cewa ya haulai da kamilai ne completeness din shine wata 24 amma bukata na iya sa a rage saboda lafiyar uwar da take da matsala ko kuma a ƙara saboda matsalar da yaron ke ciki ba zai iya shan wani abin ba nuna mamarsa ba shine liman arada ayyutin maraba'a wa alal mauludi la al mauludu la shine azzauj kuma al wali wanda aka haifa masa da al mauludu la kaga can an ce walidat uwa amma nan sai aka ce al mauludu la wanda aka haifa masa wanda yake kara tabbatar da shari'a cewa ɗa na uba ne ɗa na wane ne na mahaifi don Allah ce yi wa alal mauludi lahu wanda aka haifa masa ɗa uwa tana da haƙƙi akan yaya na kula da su da tarbiyyar su kyautata amma idan yara suka kai wani manzali to uba shi yake da iko a kai sai dai an samu ubanya da wata illa da bar masa zai lalata yara ko abin da ya kama da haka to ko da bayan shekara bakwai ne za su zauna da uwarsu wannan kuma alƙali na iya hukunci saboda mai saboda wurin uban babu aminci so alal mauludi na ga wanda aka haifa masa da risku hunna rizku hunna arzikinsu su matan da suka haihu shine uba yanzu shi zai yi shi zai ba su abinci shi zai ba su kuɗin kashewa shi zai sayo musu abincin da za su ca me dalili saboda wacce ta haihu tana da buƙatan ƙarin kulawa fiye da wanda bata haihu ba kuskure ne muke mace ta haihu a gida ita da ta haihu abincin da take ci daidai da daida da wanda gardi yake ci a cikin zaure a miƙa masa da wanda mai gida ke ci da wanda bata haihu ba take ci da yadda matasan gida ke ci a'a ita ne haihuwa Allah ya yi emphasizing ya karfa akwai ƙarin kuɗa da take bukata na farko idan mace na cin abinci tana haihuwa masana kimiyya kamar a health line masana harkar lafiya suka ce tana bukatar ƙarin akalla calories 500 a kowace rana in ka batta akan abincin dare bayan kuma bukatunta ya karu ga jinyar da ke jikinta ta ai ba mata adalcin da ya dace ba tana bukatar abin yayan itatuwa da za ta ci wacce ta haihu tana bukatar vitamin A tana bukatar karin vitamin B tana bukatar vitamin B1 tana bukatar vitamin B2 tana bukatar vitamin 6 B6 tana bukatar vitamin B12 tana bukatar vitamin D banda na sunlight tana bukatar additional vitamin tana bukatar nutritional food da yawa ana bukatar ta rika cin kifi kamar salmon fish ana bukata ana bukatar naman manyan dabba kamar lamb kamar beef ana bukatar wacce ta a bata tana bukatar fruits da kuma vegetables ana bukatar a rika bata kamar kabeji kamar ayaba kamar lemo tana da bukatuwa na daban saboda me saboda halin jinya take ciki cikin ta danye ne a lokacin ba za ta iya rayuwa da gwargwadon abincin da kowa yake ci a gidan ba za a ƙara mata wani kyautatawa saboda me saboda haihuwa shi Allah ya ce rizquhunna wa kiswatuhunna kaga sai kira arziki ai kiswa din ba shiga amma sai ya bambance sai a saya mata additional abubuwa in kuma abu ya maka yawa sai ka dan ƙara mata wani dan allowances mace mai shayarwa ana ba ta allowances kaji ko arama ana ba ta allowances in ba za a yi allowances ba kuma sai a buɗe mata check gwargwadon arzikinka sai ta rika faɗan mai take so to mai gina a kawo lemo a kawo kwai a kawo kabeji a kawo mun kuma lek duk wannan ya halatta shine rizquhunna jinya take yi wani wuri Allah ta'ala da ya kira ai mutaddaka ma sai ce me za a bata mai ladanta har ma zai yi nemo mana ne ka koma ko cikin ban da wani aran ma ba ta ba bakara ka koma ta shida ne askinuhunna askinuhunna min haisu sakantun حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى جزاكم الله خيرا وأن الآية تاخذ في ليلة بكل شيء ibn usaimi rahimahullah yace dogaro da fahimtar ibn abbas waccar aya duk da asuratu talaq ta zo ba tana magana kadai akan shika bane don Allah ta'ala ya kira yace fa in arba'ana lakum atuhunna ujurahunna in suna shayar muku to ku ba su dan shayarwar nasu shine in ma ka sa mata wani alawansu za ta sayan abubuwan da take bukata kai kuma kai kawo wani ko kuma duk abin da take bukata sai a je a kawo mata don Allah ya ce ku ba su ujura hunna ladan su wa atamiru bainakum bi ma'ruf sai ku yi yarjejeniya kai da ita to yanzu ya kin aiko yanzu nawa za a rika bayarwa duk wata da abubuwan da kike bukata na gyaran jiki da ci a rika baki sai ita kuma ta duba maimakon gwargwadon arzikinka sai ta duba liyunfiq du sa'atin min sa'atihi hmm. wa man qudira فلينفق مما آتاه الله جزاكم الله خيرا cikin dalan aya ta bakwai Allah ya ce li yunfiq du sa'atin min sa'ati wanda ke da wadata sai ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi wa man qudira alaihi rizquhu wanda kuma arzikinsa dan kadan ne fal falyunfiq mimma atahu Allah sai ya ciyar gwargwadon abin da Allah ta'ala ya bashi kaga anan sai ya ce ku ba su ladan su da wannan imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi ya ce matar da ke shayarwa in ta tambayi allowances a rika bata sai ce za a bata wani gwargwadon samun su abinda zai bayan shi ne wani dubu uku ne a wata wani dubu goma ne kowa da sa wani zai iya bada dubu talatin wani zai bada dubu ɗari akwai wanda ko miliyan ɗaya bayan duk wata wallahi bai yi kokari ba saboda me Allah ya ce kowa zai bayar gwargwadon samun sa ne abinda wani zai ayaba masa wani eh ba za a yaba ba akwai wanda ya saka duk wata dubu goma za a ce kai ai kai kokari samun sa kaɗan ne wani ya sa dubu ɗari zai ba mai kuma dubu ɗari zai yi arzikin sa ya wuce wani shi yasa abin da wani zai yaba a wurin wani ya ba za a yaba masa ba so mace mai shayarwa saboda buƙatuwarta na farko bayan abincin gida sai a bata zaɓi biyu a ɗan bata abubuwa da take sha'awa na gina jiki ai tun a al'ada muna yi a kawo ganda a ajiye wace a kawo kaza ba haka ake ba a haɗa kayan yaji sai a ajiye mata ɗan wani kuɗi kuma a ce duk wata kina da kaza saboda akwai abin da za ta buƙata yau da gobe sai ta ji kunyan kullum sai ta gaya maka amma an kaɗan zauna ka ce tun da kai misali babban mutum ne dr kabiru kai kaza kaza ne ka rika ba da dubu ɗari biyar duk wata sai ta ce to ya yi ba damuwa allah ya albarka saboda arzikinka ya kai aran ma a ce to shi aran ma tun da dai aran ma ne ayoyi ne babban ni'imominsa da allah ya bashi to ba za mu takura ba aran ma ya ba da naira dubu ɗari duk wata na sha ruwa ya yi ba wani abu a cikin shi kenan cikin sauki ya yi ba za a samu wata matsala ba shi sa Allah ta dace rizqu hunna ibnu abbas Allah ya kara masa ya dace dole ku ba su abubuwan da suka dace imam muhammad ce in sun tambaya dole a baya shaykhul islam rahmatullah ne yace mace mai shayarwa ana ba ta alawan su cikin ta tambaya da suka so ibnu uthaymin yace haƙƙin su ne a ba su wani zai ce kaifa to sai ka je ka sa a tambaya ma a gida wani kuma ce to ai dan wane ne ai ba tun wane ni Allah shine shaida na bi shekara goma sha takwas ko sha tara ina bada ba a yanzu ba ne tun ma ban zama malamin makaranta a jami'a ba tun ina karamin ɗan kasuwa ina ba da allowances in an yi haihuwa zan ce ga abin da zan bayar shekara goma sha tara ina ba da wannan abu wannan shine misalin da nake bayarwa so ba yau aka fara ba a yanzu sai dai a kara saboda kyautatawa ne kuma ke ki tausaya masa ki duba ɗan karamin albashi kare sai a kar a takura to ba dama ka ba da dubu talatin dubu ta yayi tunda kai din ana maganar minimum scale ne ko <laughs> to sai tun da naka biya ba sai ka bada talatin a wannan hamsin ya yi to shine rizku hunna za a rika yi bayan wannan in ka fita kaɗa mai take bukata tana bukatar lemo a taho da lemo a ɗan karo ayaba wani abin da baka ba kayi tafiya ko kana ofis sai ta aika a sayo mata saboda me saboda halin da jikin jikinta ke ciki yana bukatar kulawa ta musamman shine rizku hunna wa kiswatu hunna da kuma tufatarwa bil ma'arufi bisa ga abin da kuka saba na urufi wato al'adar ku da ba saba shari'a ba a daga cikin wa na al'ada shi ne mace ta aiko ana wata zannuwa wani zai ɗanyi zani ɗaya wani zai yi guda biyu wani zai guda gwargwadon samu wani kuma zai ce to ga kuɗi zan baki ki saya zai ce ga dubu ɗari wani ga dubu hamsin wani ga dubu arba'in <laughs> wani ga dubu ɗari wani dubu ɗari biyu dubu ɗari uku wani har miliyoyi ma zai bayar gwargwadon arzikinsa shine wa kiswatu hunna bil ma'arufi da tufatar da su da kyautatawa sai ka duba abin da za ka iya ka samu turmin zani Holandis ne a wani super english ne wani kaza kaza ne na abubuwa da dama da suke da su akwai yar kwalan akwai yar kaza kaza akwai wax akwai leshi sai a haɗa mata shine kiswa tukunna ba za ka bata da kayanta tun na aure ko su ne na haihuwa ba dole ka yi kokari akalla an baka notice din wata shida ko wata tara to wannan notice da aka baka sai ka danyi tanadi in ta haihu tukunna sai ka fito da akwati sai ka ce ga kayanka murna ya sa ta yi kwalla saboda ka hada mata kayan alheri to wannan shine ka'ida ta addini wa hunna bil ma'ruf da haka nasiha ta ga iyaye mata idan Allah ta'ala ya sa kina da mai gida cikin ladabi da lumana sai ki ce masa a bada kaza a to ai wa ga muku ai malam fanta ne to ai shi kaza ne to amma yace shekarar sa 19 na bar bayan zuwa ne saboda me saboda in mun da sai a ce ai dan wane ne a to ai shi din ma ba yanzu ya fara ba sai a bayar kyautatawa ne me mai wahala ciki dan ka bata alawansu akwai musamman ga irin matanmu da suke zaune a gida wanda ba ma'aikin aikin gwamnati suke ba tana zaune ne a gida kawai tarbiyyar ya'ya karantar da su kula da su shine aikinta. In in kace ba ta da alawansu da Allah wani irin rayuwa kake so ta yi zai yi komai sai ta tambaye ka baka da lokaci yawan tambayin ke kawo sabanin ka dawo kanka na ciwo ana maka magana ina son kaza kai nan a kan tishi fifa sai sazo kin ni kai na yana ciwo saboda yana kan tishi fifa bai kai ba amma auren ta muhimmi ne rene take yi kasan me za ta yi da shi to ban kadan ba ta allowance a nan ba ne bai da wadata mai karfi qur'ani yake da shi yana bada dubu ɗari to sai kaga dubu goma ko ashirin ta kashe akan waɗannan kayan abubuwa dubu ashirin ta ci kayan daɗi ɗan sauran sai kaga ta yi asusu nan gaba zai ka ci albarkacin asusun ba gaba ɗaya saboda duk alherin da samu kai ma za ka iya amfanuwa da shi to shi sa duk abin da addini ya akwai hikima a ciki har ma a wurin shayarwan in an samu sabani ana iya kawo wata ta shayar shine fasa turbiku na ukura in ma ba su yi agreement wajen shayarwa ba kamar ga wanda ba ta gida to sai a samu wata wanda za ta shayar ita ma sai ka sa mata albashi in ka hana uwar ɗa naira dubu talatin to za ka kawo wanda kuma a hidima da sai ka dubu ɗari uku kuma nonon bai kai na uwar ba kuma kulan ba zai kai na uwar ba kuma tarbiyyar ba zai kai na uwar ba kuma jinkan ba zai kai na uwar ba ai uwar da ba ka bukatar da ce ka ce kula ne take tabbatar da ya sha ya koshi amma ran da ka kawo wani sai da ce ya ishe ni shan yake zafi yake ta ce a ya isa sai ka fita sai ta hana shi breakfast bai koshe shi ba in ya matsa ba sai ta bashi ko kunin zafi ko sokoro da baka sani ba sai ka gyaro dan sati yana hako da sokoro amma uwarsa ba za ta yi ba so za ka haƙƙi ne a rika dubawa a basu wa kiswatuhunna da tufatar da su bil ma'arufi da kyautatawa a wurin za a kyautata musu gwargwadon abin da kuma da yunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu da duba adalcin qur'ani aya ta bakwai a talak Me wadata ya ciyar gwargwadon wadatarsa wanda aka takwar arzikinsa ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi kowa zai ne gwargwadon abin da Allah ya bashi saboda me Allah bai dora wa rai abin da ba za ta iya ba mafu ah. tsaye ina ga lokaci ya ja kaga ayar mayo ta ta gare mu ta kare da to za mu tashi akan insha Allah la tukallafu nafsun illa wusaha la tudarra walidatun bi waladiha wa la mawludun lahu bi waladi wa ala warisi mithlu zalik to za ka iyaye maza da Allah sai ya kokari a ba wa mata allowances yawa tsaran momi har ko abun ya hau kanku masu tafsiri duka ya hau kanku mai ji dan kasuwa ko dan boko ko mai sana'a ko manomi ya hau kanka in ma ba ka yakin komai sai ka nemo ka bata saboda me saboda tana bukatar ta kula da 'ya'yan ba dai an haifa ba to Allah ya buɗa wa kowa cikin arzikinsa ya kuma sauwaƙe yadda za a kula da su yadda ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wallahu ta'ala a'lam